Jama'a barkanmu da wannan lokaci, mu da haduwa a wannan shiri na daga littattafan tarihi daga nan tashar tarihi.ng. A cikin shirin za mu rika kawo muku karatun littattafai na tarihin garuruwa da na rayuwar magabata. A yau, za mu kawo muku karatun littafin Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokaji wanda aka wallafa a shekarar 1958 wanda Maude Rabi'u Gwadabe zai karanto. Alwali Sarkin Haɓe na ƙarshe Sarki na ƙarshe na mulkin Haɓe shine Muhammadu Alwali. An ce, tun lokacin Sarkin Muhammadu Zaki, akwai wani abu wai shi dirki. da ake rufe shi da fatar sa arba'in kowace shekara. Da sarki alwali ya hau gado, sai ya ga yawan shanin da ake wannan hidima ya sha masa kai, sai ya tasan kashe wannan al'ada, ya ce zai buɗe dirkin ya ga ko menene a ciki. Mutane suka ce in ya kashe wannan al'ada asirinsa ya tonu, shi ko ya ce ai ba wani abu ba ne a ciki ba, alƙur'ani ne zai buɗe a gani. Sai ya umarci samari suka ɗauki gatira, suka yi ta sarar fatan nan har suka buɗe abin nan alwali ya ɗauke shi ya shiga da shi cikin gidansa sai mutane suka riƙa raɗa suna cewa yadda ya fitar da alƙur'anin nan daga gidansa haka shi ma za a fitar da shi daga gidansa abin kuwa ya zama gaskiya domin fulani ne suka fitar da alwali daga gidansa a zamanin alwali an yi yunwa mai yawa har mutane suka riƙa zaton saboda al'amarin dirki ne wato alƙur'ani da alwali sa aka buɗe A zamaninsa ne kuma aka yi wani abin tunawa game da wani babban waliyi wanda ake kira Abdullahi Suka. Abin da aka yi ya ɓata Abdullahi Suka zuciya, har wai ya yi addu'a wacce tasirin ta ya ka har zuwan mulkin Fulani bai warware ba, sai a kan sarkin Kano Abdullahi Bayero. Yadda muka ji wai alwali ne aka haifa ɗa, sunansa ɗan mama, sai aka naɗa masa sarauta Ciroma tun yana da kwana bakwai a duniya. Da ya yi wayo, sai wata rana ya yi hawa, barade suka dafi bayansa ya wajen gwale wajen gonakin abdullahi suka sai dawaki suka kakkarya amfanin gonar abin bakin gani da waliyin nan ya ga abin da aka yi masa wai sai ya adda da niyyar kada wannan yaro ya samu gadon ubansa shi shikenan abin ya zama kamar al'ada ya zama na duk wanda aka yi wa sarauta ciro ma ba a gaya ya samu sarkin kano ba tun daga wannan lokacin sai a kan sarautar sarkin Kano Abdullahi Bayar ɗan Abbas abin ya warware. Gudun alwali, sa'ad da Shehu Usmanu Mujaddadi ya bayyana a gobiyar, sai sarakunan Hausa suka sha jinin jikinsu, suka shiga tsafe-tsafe. Alwali dai bai amince ba sai ya umarci malaminsa mai yi masa duba, ya ce duba masa al'amarin Shehu, ya yake ne, shi ko mai duban a takai yake. Abinka da karamar waliyin Allah, sai wannan zance da alwali ya aike wa mai yi masa duba ya je kunnen shehu. Shehu ya taso, ya zo wajen malamin nan na alwali a takai, ya ce ya zo koyon hisabi, sai shi wannan malami ya ce, to ai koyon hisabi da wuya, kai kuma ga alama kamar baka da wuri. Shehu ya ce, i e, ba ni da kuɗi, amma zan baka wani abu in mun ƙare karatun. Sai malamin ya ce, to, ya nuna masa ko menene. Shi wannan malamin fa bai san kowa ne ne wannan da ya zo koyon hisabin nan ba. shi dai ya gan shi kawai. Shehu ya ce da la'asar su gama a wuri kaza, da suka gama a wurin ba kowa sai su biyu, sai Shehu ya ce da shi ya rufe idansa, ya rufe. Jima kaɗan sai Shehu ya ce ya buɗe, da ya buɗe can sai ya gan su ƙololuwar sama cikin taurari, sannan Shehu ya ce ya rufe idansa, da ya rufe can kuma ya ce ya buɗe, sai ya gan su a ƙasa inda suka tsaye. Shehu ya ce da shi to wannan aikin Ismil Azamu ne. shi zan nakalta maka, inda har mun ƙare karatun. Suka komo gida suka ci gaba da karatu, can sun kusa ƙarewa saura warƙa uku, sai malamin ya nemi shehu ƙas da bis ya rasa. Nan da nan sai ya zo birni wajen alwali, ya ce sarki kunnen ka nawa. Alwali ya ce biyu, malamin ya ce ƙarabi ka sha labari. Ya ce da shi wata wuta za ta taso ba da daɗewa ba, in ta taso kuwa ba dama ta mutu. Abin da malamin ke nufi shine jihadi da rushewar mulkin haɓe da kafuwar mulkin fulani ilai kuwa ashe wuta ta tashi a can gobiyar tsakanin sarakunan gobiyar irinsu yumfa da shugabannin fulani masu wa'azi irin su abdulsalami wanda aka auka da faɗa a wani wuri wai shi gimbana a kwana a tashi ran nan sai alwali ya umarci 'yan ɗibbinsa ya ce su yi masa duba su gani wa zai gaje shi sai suka yi tsibbace-tsibbacensu suka ce da shi da safe ya fito kofar gidansa, wanda duk ya fara gani to shi ne zai gaje shi babu shakka. Da sassafe sai alwali ya fito ta kofar kudu, ya hanga bai ga kowa ba sai wani ɗalibi sanye da ‘yar taguwa yana rataye da gabaka ya ɓullo yamma zai nufi gabas. Da alwali ya sadu da bokayensa sai ce kai shi bai ga kowa ba sai wani ɗan ɗalibi suka ce sai ya sake duba dai. Kashe gari ya fito bai ga kowa ba sai ɗan ɗalibin nan na jiya suka ce ya sake duba, da sake fitowa sai ya sake ganin ɗan ɗalibin nan dai. To, ashe shi ɗalibin nan, yadda alwali ke ganinsa kullum har kwana uku, ashe ya lura kullum yana ganin alwali yana zubo masa ido. Sai shawara a ransa ya ce gobe dai, in za shi makaranta ba zai bi ta ƙofar kudu ba, hanyar ƙofar arewa zai bi, don bai san abin da sarkin nan ke ƙulla masa ba. Da alwali ya sadu da bokaye, ya ce da su kwana ukun nan baya ganin kowa sai ɗan ɗalibin nan da ya gani da fari sai suka ce duba ƙofar arewa sai aka yi muwafaka ranar da ɗan ɗalibin nan ya juya ta hanyar ƙofar arewa ran nan alwali ya fito ta ƙofar kamar yadda malamai suka ce ya yi da ya ga ɗalibin sai ya fusata ya sa aka kira shi ya ce in na ƙara ganin ka ka wuce ta ƙofar gidana na ƙasƙanta ka ɗalibin ya ce tuba ni kiran kai da ni. alwali ya ba bokayensa labari cewa bai ga kowa ba sai ɗan ɗalibin nan da yake gani kullum ya suka ce to mu dai mun tabbata shi zai gaje ka ko da yake ba abin da ya haɗa shi da sarauta abin mamaki duk bai wuce a gane ashe dai ɗan ɗalibin nan ba wani ba ne sarkin kano suleimani ne wato sarki na farko a mulkin fulani sa'ad da fulanin kano suka karɓo tutar jihadi daga wajen shehu mujaddadi alwali ya buga da su a wani gari arewa da ɗan batta wai shi ɗan yayya daga bisani kuma a kashe shi a birin-birin ta ƙasar tudun wada a cikin alif da ɗari takwas da bakwai rundunar haɓa ta watse wannan shi ne ƙarshen mulkin haɓe sarakunan gidan kutumbi su goma sha hudu sun sami shekaru ɗari da tamanin da shida mulkin kano ga lissafinsu kutumbi ya shekara ashirin da shida alhaji ya yi wata takwas shekarau shekara biyu, kukuna ɗaya, soyaƙi tara, bawa goma, dauda talatin da uku, sharefa ashirin da takwas, kumbaru sha uku, alhaji kabe tara, na yaji na biyu sha biyar, babba zaki takwas, dauda biyar, alwali ashirin da bakwai. Har yanzu akwai rago ziriyar kutumbi, sarakunan Fulani sun girmama su da ba su sunan mai unguwar kutumbawa. da zama a majalisar sarki ta shari'a. Waɗannan masu unguwa sarki yakan ba su riguna da kuma ragunan layya kowace shekara. Ba wani aiki suke yi a majalisar ba, sai dai zama kawai. Tsohuwar al'ada ce ta tun farkon zuwan Fulani. Gaba ɗaya wannan, shi ya ƙarshen mulkin haɓe, wanda ya fara daga hijira ta 999, suka sami shekaru fiye da 800 suna mulki. A cikin waɗannan shekaru, Masu rubuta tarihi suna iya bambance nau'in tarihin Kano kamar guda uku. Na farko nau'in kafuwa da ginuwar mulki, na biyu nau'in yaɗuwa da ƙarfafuwa, na uku kuma nau'in rushewa. Nau'i na farko ya fara daga lokacin bagauda. A wannan lokaci Kano ta fara kafuwa, aka tumɓuke tushen kafirci na tsafin tsimbirbira addini na musulunci ya fara hudu kai. Wannan ya share Kano hanyar samun hulɗa ta ciniki, addini, da siyasa da mutanen wata nahiya kamar wangarawa mutanen Barno, da kuma larabawa nau'i na biyu kuma shine daga lokacin muhammadu rumfa a wannan zamani musulunci ya ƙarfi sha'anin mulki kuma ya fara martaba a wannan lokaci shehu magili ya zo da fatawar addini da kuma ba sarki rumfa abinda sarakunan kano har yanzu ke amfani da shi wannan shine nau'in ginuwa nau'i na ƙarshe kuma wato nau'in rauni da rushewa shine daga zamanin sarki kutumbi a lokacin yaƙe-yaƙe suka fara yawa suka tauye tattalin arziki da ƙarfin rundunar kano a wannan lokacin ne kwararrafawa suka yi sukuwar sallah akan kanawa har kano ta zama kwana arba'in ba kowa a ciki a lokacin ne zalunci irin wanda aka yi wa abdullahi suka da kuma tsangwamar da aka yi wa 'yan kasuwa larabawa akan kuɗin kasuwa suka ƙara raunana mulki har aka fara samun 'yan tawaye irin su sarkin ringin ada da juyin mulkin madaki koma addinin musulunci ya fara rauni sarakuna suka miƙa wuya ga 'yan bori da masu tsibbu suka wulaƙanta al'ada kamar yadda alwali ya yi kunnen uwar shegu da shawarar jama'a ya sa samari suka dinga saran alƙur'ani mai girma tun daga sannan alƙadarin haɓe ya karye mutane suka jigata suka shiga bala'in yunwa da talauci a wannan hali ne canji ya zo daga Allah mutane kuwa suka karɓa hannu biyu. Kashi na uku, mulkin Fulani a Kano. Na ɗaya, jihadi. Asalin jihadi. Babu ta haƙiƙanin daga inda Fulani suka fito. Wani ƙauli ya ce su Laraba ne. An ce wani balarabe wanda ake kira Ukuba shine ne ya zo ya zauna a wajen Futa Toro ta ƙasar Mali, ya aru wata mutuniyar ƙasar Futa Toro. Ita wannan mace ana kiranta Bajjo Mangu. A yadda wannan ƙauli ya ce, bayan Ukuba ya koma ƙasarsu sai ‘ya'yansa suka yi auratayya suka hayayyafa, danginsu ne Fulani. A wani ƙaunin kuma, an ce su Fulani daman ƙabila ce da ke zaune cikin ƙasar Senegal, daga baya suka bazu cikin Sudan, saboda su sana'a su tafiye-tafiye daga wannan wuri zuwa wancan wuri, suna nemar wa dabbobin su kiwo. Ko daga ina Fulani suke dai, lokacin da haɓe ke ganiyar mulkin ƙasar Hausa, akwai Fulani a zazzaune a rugogi sai dai ba su cusa kansu cikin harkokin mutanen wurin ba a kwana a tashi sai addinin musulunci da ƙasaita sarakunan hausa ta sanya cuɗanya tsakanin waɗannan mutane da hausawa shehu usmanu mujaddadi labarin mulkin fulani dukansa ya dangana da shehu usmanu fodiyo da kuma jihadinsa Da haka in ana so a ba da labarin nan sosai tun daga asali dole sai an yi wani ɗan bayanin zaman shehu da jihadi ya fara cikin shekarar hijira ta 1173 wato ranar lahadi sha biyar ga disamba da hudu, aka haifi shugabanmu mai girma shehu usmanu a wani gari wai shi maratta a ƙasar gobiyar tun misalin cikin shekarar 1400 zuwa biyar, dangin fulani daban-daban suka dinga ƙauratowa suna zuwa ƙasar hausa irin waɗannan dangogi su ne wangarawa da turankawa malam fodiyo mahaifin shehu usmanu ɗaya ne daga cikin 'ya'yan shugaban turankawa da ya fi shehu usmanu da ƙaninsa abdullahi sai ya sa su a makaranta suka koyi himmatu da koyon mazahabin imamu na maliki kafin ya ce meye wannan shehu ya nuna hazaƙa da basira cikin karatu har daga bisani saboda himma tasa maɗaukakiya sai ya tafi yawon karatu a gadas. da ya komo sai ya shiga yin wa'azi a gobir kullum sai masu jin wa'azinsa ke ƙaruwa. har ran dai sarkin gobir ba wa jangwarzo ya ziyarci malamin a can gidansa dagel ya roƙe shi ko zai zo gidansa don ya rika koya 'ya'yansa karatu malamin ko sai ya amsa ba wa jangwarzo wannan kira abinka da wanda Allah ya karrama shi nan da nan sai malamin ya samu jama'a saboda ƙoƙarinsa da kwarjininsa bayan rasuwar bawa jangwarzo sai ɗansa yumfa ya hau gado. Jiyayya tsakaninsa da malamin sai ta yi rauni, saboda shi dai yumfa bai rabu da ratsewa ba, saboda haka malamin bai sassauta masa ba. Shi kuwa yumfa, ganin malamin kullum yana ƙara haske da girma a wurin jama'a, masu sallama masa na ƙaruwa sai ya riƙa taka tsantsan da shi. Da abin ya kai gaya, sai malamin ya koma gidansa ɗagel ya riƙa yawon wa'azi. Kafin a ce haka, sai jama'a masu ɗimbin yawa suka tattara a wurinsa sai ga lalle al'amarin musulunci na faɗaɗa da haka sai ƙara mai da hankali. Amma shi yunfa duk bai amince ba, don ya yi zaton lalle malamin ya ta san mai rushe masa mulki, saboda haka sai ƙulla a ran nan zai kashe shi. Sai ya aika aka kira shi, da ya zo sai ya tura shi cikin irin ɗakin nan da ake kashe mutane ciki a zamanin da. Wato ɗaki ne a kan rijiya, ita kwa rijiyar da masu kakkafa cikinta, an rufe bakinta da tabarma. sai a kira mutum a nuna masa tabarmar a ce ya zauna da takawa sai kafa ta zirma ya fada cikin rijiyar masu su sassoke shi ya mutu to irin wannan ɗaki yin fa yasa aka tura malamin amma ina ba abin da ya faru gare shi sai alheri da yin ya ga wannan dabara ba ta ci ba sai ya baraci malamin da bindiga sai ta juye haka dai malamin ya zauna a ɗagel da almajiransa kullum yin fa sai ya fito masa da sabuwar fitina har da ya gabata bara sai a gwada 'yar ƙashi saboda haka sai fara tara rundunar yaƙi da al'ummar fulani musulmi da arna sai ga yimfa ya ta sama shafe jininsu sai suka tattara duka bayan shehu suka haɗa runduna to fulanin daji fa kusan yadda suke da jaruntaka sai suka cika rundunar shehu ta zama mai ƙarfi jama'ar shehu sai suka roƙe shi ya zama shugaban wannan runduna ta musulmi da sunan amirul muminina wato sarkin musulmi saboda haka suka ci ɗamara don buga da yimfa ba don kawai fitinar da ya dame su da ita ba har don su jaddada addinin musulunci da yake neman lalacewa a ƙasar hausa nan da nan sai labarin bayyana shehu ta watsa cikin ƙasar hausa sai fulani suka rika zuwa daga garuruwa daban-daban suna kawo cappa shi kuwa sai yakan zaɓi guda daga cikinsu ya ba shi tuta ya kuma umarce shi ya tara jama'a ya jaddada addinin musulunci a garin da yake. shi ne daga ƙasar Kano sai Fulani suka tura Malam ɗan zabuwa ya karɓo musu tuta, sauran Fulani da suka karɓi tuta a wajen Shehu su ne, Modibba Adama daga Adamawa, Malam Yakubu daga Bauchi, Malam Isyaku daga Daura, Malam Buba Yaro daga Gombe, Malam Sambo daga Hadeja, Malam Musa daga Zaria, Malam Dando daga Nufe, Malam Suleimanu daga Kano, Ibrahim Zaki daga Katagum, Umar Dallaji daga Katsina, ɗan tunku daga kazaure wani mukutar daga misau sai malam alimi daga ilore a nan ya kamata in gutsara muku ɗan kaɗan daga cikin dalilan da suka tilasta yaƙi a ƙasar hausa waɗannan dalilai su ne kuma suka taimaka musulmi wajen samun nasara da farko dai jama'a ƙasar hausa sun ƙosa da zalunce-zalunce waɗanda suka yawaita a zamanin sarakunan haɓe na ƙarshe don haka kwarjini da martabar sarauta suka yi rauni albarkar ƙasa ta tauye jama'a suka shiga halin matsuwa game da masifar ƙarancin abinci a lokacin yunwa na haka da jama'a suka ga wanda zai taimake su wajen kau da waɗannan masifu sai suka miƙa wuya na biyu al'ummar fulani da suka mai da hankali wajen tsohuwar al'ada su ta neman abinci wato kiwo da kuma almajirci aka tsangwame su masu kiwo aka dinga lafta musu jangali masu almajirci aka hana su yin wa'azi yadda ya kamata Don haka rundunar Shehu ta zama mai ƙarfi saboda cike take da waɗanda a shirye suke su sadaukar da ransu game da waɗannan abubuwa da suka tsangwame su. Kuma 'yan rashin rijituwar da ke ƙasar Azbinawa ta ba Fulani damar samun mataimaka da kuma makamai. Wani babban abin da ya ba Shehu goyon bayan jama'a saboda zaton da ake cewa shi Shehu shine Mahadi da ake cewa zai bayyana ƙarshen zamani. Naka kuwa ke zuci zucin ya shiga rundunar musulmi ko da an kashe shi ya yi mutuwar shahada kenan. Madalla, nan muka kawo ƙarshen shirin daga littattafan tarihi na yau. Domin jin ci gaban littafin da muka karanta muku, ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook a ranakun Litinin da Laraba da Juma'a na kowane mako.